assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kalmar da haramu barka mu da barka mu da kasancewa ku a daidai wannan lokaci kuna tare da Suleiman Usman Gaza TV YouTube channel masu kalmar su haramu kawai ka sani a yau muna 26 ga watan Zulhijja hijira tana da shekara 1443 inda daidai da miladiya watan bakwai ya kwana 24 miladiya tana da shekara 2022 masu kalmar su haramu kamar sani a cikin wannan tasha ta kuma albarka ta Gazawa TV a kowace yaushe muna kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa yau shirin namu na wannan mako insha Allah za mu tattauna na dangance da abin da ya shafi muhimmancin takardu a wannan ƙasa ta Libya da matasa mu suke zawa shi rana sai in ce neman kuɗi a cikin wannan ƙasa kasancewar a makon da ya gabata ran alhamis zan ce wannan alhamis ta huce eh, mun samu wani rahoto dangance da wani matashi ɗan Nijar wanda ya rasa rai ne wanda mota ta kaɓe a yanki na eh, Misrata. shi ma kuma wannan bawan Allah za ku gani kasance da an ka tuntube shi gawa ce dan ya rasu ya riga ya koma ga sarki mahalicci ne Allah ya mishi rasuwa kuma da an ka bincika sai aka ga wannan bawan Allah bai da takarda to kaga abin da ya sa ko da lokaci muka sha hankalin matasan mu ke cikin wannan kasa ta Libya dangance da muhimmancin takardu a ka ta zaman duniya kasance takardu kowa ya sani na takardu suna da muhimmanci a rayuwa saboda duk inda ka shiga wannan takarda ta kasar ka ita za ta baka damar cewa a diba a gani kai ɗan wani ƙasa ne ko ɗan wani yanki ne to musamman irin kawan matasan mu da ke ganganci suna tako motsa zaka cikin wannan ƙasa ta libya wajen cirani kuma za a samu da dama matasan mu su zama da su ɗauki koda karta identity na irin wannan kuma ko da ma ka samu halin kayo balaguro kana usurce ka zaka kayo balaguro ka zaka cikin ƙasa wannan ta libya to yana da shawa kamin ka fara komi ko daga yan uwa da mu na arziki da ake tare da suna ka samu rancen koda kuɗin da za zaka iya ka tsaye safara ko ta Nijar ka zo kai kwansila kasance kwansila kowa ya san ba wasu kuɗaɗe ke gare ta masu tsada ba masu yawa ba da idan ita kwansila tana da muhimmanci ita ma tamkar ita ma karta identity na ta ƙasar ko ta Nijar saboda tana da eh, sa hannu na ambasar na naku na Nijar tana da kuma kashe tana da rafo kuma wanda da an gare shi an san kai ɗan ƙasa kaza na kuma ga ainihin sunanka da sunan ma'aihanka da kuma jihar da kake a cikin ƙasar ta Nijar. to shi yasa muke shan hankali zuwa ga matasanmu masu zawa cirani a cikin ƙasar ta libya ko kuma in ce muku sauran ƙasashe na afirka saboda ba libya ɗaya ba so da dama kuma wannan kalubali na matasanmu ne da dama ana samun wannan ƙalubali dangance da matasanmu 'yan nijar masu tafiya hali na baraguru wanda ke shiga ƙasashen afirka wurin neman kuɗi za ka tarar da su idan kai bincike za ka ganin cikin kashi ɗari ba ko ka samu yadda ko kashi sittin da zuwa saba'in wanda ke ɗaukar takardu mafi akasarin su wasu suna takuwa na su yi balaguro zaka ba su da takarda ga hannunsu to kaga wannan ganganci ne domin musamman wannan bawa Allah da Allah karɓi rayuwa sai kaga da aka bincike an samu babu takarda kaga sai an aka koma rarraba hoto ne na gawa shi na kwance bawa Allah aka ɗauki hoto aka fara tura yaɗa a cikin garke ne da dama domin a san asalin kuɗin ina ne kuɗin wanda yake ne a cikin ƙasar mutane da kaga wannan bai da fa'ida kenan to shi ko da yaushe muke shan hankalin matasan mu kada ka dubi cewa a ah, wai takardar ga ta kana cikin ƙasar ka ta libya don ka ɗauki kwasila ka yi dubin cewa da wai ita takardar da za ka ɗauka za ta iya kare ka da iko don saboda kamu da sauransa ba shi ba ne ba mun kullum abin da ya samu ke ja hankalin mu muna faɗakar da su ba don wani abana ba saboda kada ka yi tunani da cewa dan ka ɗauki takarda a cikin wannan ƙasa ka zo ko ambasar ka ɗauki takarda za ka yi tunanin cewa ko wasu iko su yi gama da kai sun kame ka za su iya faɗin takarda ta iya ka ba shi ba ne ba za ka duba da hali na rayuwarka kana cikin ƙasar da ba taka ba ƙasa ce wadda mun zaka ce ranar mu kenan ƙasa ce wadda akwai hali na ma hatsari na mota ko kuma mota ta kaɓe ka da sauransu kaga nan ne ita takardar za ta yi maka amfani kenan da an duba za a iya gane kai ɗan ƙasa kaza to zai iya amfanin wannan rashin ɗaukar takardu ya ka ga wannan bawan Allah gashi har ya kai inda aka ɗauki hoton gawa ana tura a cikin gurkirkile gurkirkile na wasaf domin a yi cigiya a gano ko da wani yanki na kaga wannan bai da wani fa'ida amma da zaran kana da wannan takarda ko da kwansila ce da an duba an gani za a iya gane lallai kai dan nijar ne kuma ko a cikin nijar ɗan yanki kaza ne ta wannan fanni za a bi sansala har a samu mutanen ka da ke nan ga cikin ƙasar libya a yi tuntuɓe a samu labarin ga inda yan uwarka suke har a zo a kai musu rahoto na cewa Allah ya maka rasuwa kuma su kuma yawan naka su za su ɗauka wannan rasuwa ta ka su zo su tura ta gida domin yan uwa da amina arziki da iyaye ma'aifanka su samu labarin lalle dan su Allah mai cika to shi yasa a koda yaushe muke ja hankalin matasan mu dangance da muhimmancin takardu saboda za ka diba a sauran kasashe na makwabta na afirka musamman tun daga abin da ya kama eh, burkina faso ya kama ghana lome togo nigeria senegal cote d'ivoire da sauran ire-iren su za ka zo ka tarar mafi akasari matasan su ba idan za su balaguro ko da suna da waccan takarda karta identity ta kasu za ka zo ka dubo za su iya su dauke fasfar saboda sun san muhimmancin fasfar domin fasfar kaga idan kana da shi musamman kowace ƙasa ka shiga ana ba shi kima sosai saboda fasfar abu na mai mahimmanci a cikin ƙasashen mu na duniya duniya baki ɗaya ma zan ce ba dan Afirka ɗaya ba dan har turai in ka zo in kana da fasfar nan za ta baka damar cewa ko da wani aiki za ka iya samu na kamfani kai tsaye za a sa ɗaya ɗaukaka cikin wannan aiki na kamfani to amma da zaran baka da shi ba kaga ko kana buƙatar ka haita za ka tsaya wata turai musamman ko turai kake ma in kana da fasfar misali kana son ka dawo gida kaga baurin faɗar visa ba tare sai ka sha wahala ba lokaci kalilan sai ka isko visa ka ta samu ka zo ka samu ka yi balaguro zuwa koma gida to amma idan ba ka da su musamman ka gani aiki ne ta kudu za ka yi wurin samun fasfar kenan to duk da haka nan dai muna sha hankali ga matasan mu ba wanda ba su dama ba su da dama da za su iya ɗaukar fasfar ko ba su da halin za su ɗaukar fasfar ita wannan takarda da ba wasu kuɗaɗe aka sha da dama gare ta ba kwansila kenan kuma muhimmancin ku a gare ta san cewa dan kwan ɗauki concealer a'a ba sanadiyya ba saboda laraba in sun kama ko kuma wani iko in sun kama ku wannan takarda za ta iya hidda ku ba shi bane ba kai tunanin da ka akwai hatsari akwai mutuwa da sauransu kenan in kana da wannan takarda da an zo an tuntuɓa an iya gane kai ɗan wace ƙasa ne shine san muhimmancin ko da muke ba wannan shi matasan mu a ko da yaushe muke ja hankalin ku muke wayo muku kanu da mai da muhimmancin takardu domin takardu abu ne masu muhimmanci ga rayuwar mu ta adam a cikin zaman tsakiya na duniya da muke ciki kasance kada kai duba da cewa a ita concealer ga dan ka dauke ta za ta iya baka damar cewa ku da iko sun kama ka a kasar da ba za ka ba wannan concealer za ta iya ka ba shi bane ka yi tunani da rayuwarka da irin akwai hatsari akwai mutuwa da sauransu da rashin lafiya tunda kaga yanzu ita concealer na in da ita ku da Allah ya saba ka da lafiya na aka zo aka zabura aka shiga yan uwa na arziki babu da za a yi maka magani ko kuma a samu kwanan da za a yi maka magani ba saboda hali na rayuwa da muke ciki saboda yanzu dan adam baya da tabbas so tari da dama za ka zo ka tarar wani dan uwan bai da lahiya a ce a shiga yan uwa a yi tarbace a samu a samu mishi magani ba duk kowa ake samun da zuciya ta yi ba domin kaga yan hannu suka ce ya rube sai mai shi hannu ba zai taɓa rubi a kaci ɗayar sai mai shi kenan kaga in ta kiya ta ba da zafin da an ka shiga cikin yan uwa na arziki ba a samu wannan tallafi ba to sanadiyar wannan kwansila za a iya ɗaukaka a zo a kai wannan wannan ƙara ko in ce za a ɗauka wannan magana taka a zo a kai gaba a nan kenan tunda Allah ya samu mun samu wanga lokaci da muke ciki akwai a misal da shike mai aiki da gaskiya ne wanda shina kishe yan ƙasa ta kenan kaga ko halin ta kama aka zo can safara aka zo aka yi wannan rahoto daga can wannan bawa Allah bai da lafiya ko ba da ƙarin zafi ya je gida ko kuma misali a mashi magani shi zai ɗauka wannan yauni na a samu a kai bawa Allah likita a yi mashi magani har ya samu lafiya ko kuma in ta kama halin na a tura shi gida na su suna da wani za su yi su samu su tura bawa Allah nan gida har shi zo gaban iyayensa yasa masu kallon da a da yaushe muke sha muku muke muku sha hankali dangance da muhimmancin takardu kusan takarda tana da amfani sosai a rayuwa to masu kallon su samu ga duk kowa wanda ke bukatar dangance da abin da ya shafi concealer wani fasfar da sauransu a koyo wani shiri muka ci wannan eh, tasha ta kuma albarka ta zawo tv muna ajiye muku nan wayar mu a sama wannan bidiyo in kana bukatar. ka yi tambaya dangance da abin da ya shafi muhimmancin takardu ko kuma concealer ko basura kake bukata da sauransu wannan bidiyo da za mu ajiye muku lamba a bisa wannan bidiyo insha Allah za ku iya tuntuba domin ku samu ƙarin bayani da yadda za ku yi tsare-tsare in ma fasfar za ka ɗauka da kuma da za ka a takardun da ake haɗa a yi fasfar a turo maka su su saka ga hannun ka zo ga fasfar in kuma concealer ce ko kuma buɗe take za mu ajiye muku lamba waya ga duk mai bukatar shi concealer zai iya tuntuba wannan lamba insha Allah. to masu kallon mu sauran mu kawo da ka sani anan zan karkara tabarmar wannan shiri insha Allah a madadin abokan aiki na ni Suleiman nake ce muku Suleiman Usman nake ce muku assalamu mu futa lafiya sai a mako na gaba